ka ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau Masu sauraron mu barkamu da zaki saduwa a filin da rashin ta yi, Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke maku maraba. Tun watan Disamban bara, gwamnatin Najeriya ta miƙawa majalisun ƙasar kasafin kuɗin bana, wato shekarar 2017. Ana kyautata zato 'yan majalisun za su so soma muhawara a kai da zara suka koma yi bakin aiki yau to kafin ma su duba kasafin kuɗin su kuma kammala aiki a kai shirin da rashin ta yi ya tattaro masana a kan tattalin arziki kuma sun duba abin da kasafin ya kunsa sun kuma ba da shawara ba tare da ɓata lokaci ba ga wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da firar da yi mahmud gare ka masu saurari assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da za mu gabatar muku da wannan tattaunawa ta musamman a wannan zauri da muka saba gabatar muku dangane da al'amuran da suka shafi kasuwanci da kuma batutuwan tattalin arziki tattaunawa ta mu ta yau za ta mai da hankali ne akan kunshin kasafin kuɗin bana na shekara ta 2017 nan da muka shiga wannan zaure idan allah ya yarda muna tare da dr lawa habib yahaya shugaban sashen nazarin al'amuran banki da kuɗi a kwalejin fasaha ta kano kuma masani ne kan sha'anin tattalin arziki haka kuma muna tare da comrade nura iro ma'aji a malami ne a jami'ar bayar ta kano dan gwagwarmaya kuma jigo a kungiyar nan ta c da take rajin tabbatar da shugabanci na gari musamman al'amuran da suka shafi ayyukan majalisa da kasafce-kasafcen kuɗi na gwamnati da hukumominta ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara da dr lawan habib yahaya wanda zai mana tsokaci game da ma mai kasafin kuɗin nan na gwamnatin tarayyar najeriya na bana ya kunsa dokta salamu alaikum wannan kasafi na tattalin arzikin ƙasa abu ne muhimmi wanda dukkan da wanda ya damu da tattalin arzikin ƙasa da wanda bai makarance shi ba hatta mutum da yake kan titi duk sanda aka ce za a yi magana kunshin tattalin kasafin kuɗi yana mai da hankalinsa ya gane wato na farko dai shi kasafin kuɗin bana ya ɗan daɗa haurawa akan wanda aka yi shi wanda ya gabace shi kuma har yanzu kusan ba a gama ƙari na shekarar ta gabata ba wato 2016 saboda haka har yanzu ah, yana kai to amma duk da haka wannan bai hana gwamnati ta shirya wani kamar yadda ake al'ada a farkon shekara ta wa majalisa ah, abin da take tunanin za ta kashe ba wanda a bana tana tunanin za ta ah, kashe triliyan bakwai da 298 wato triliyan bakwai da biliyan 298 a tunaninta to wato trillion biyar da digo da tara ana tunanin gwamnati za ta samo shi wanda za mu yi magana ta ina take tunanin za ta samo shi a trillion biyu kuma da digo biyu da sittin da tara shi kuma wato wanda ike nuna kamar kashi talatin da daya da digo tara daga gidi ne wato ma'ana bashi ne za a samo shi abin la'akari da shi a ciki shine mai wato kuɗin da ake samu daga mai zai ɗan ragu wanda zai koma tiriliyan ɗaya da ɗigo 1985 wanda kuma idan ka haɗa sauran hanyoyi wanda ba na mai ba tsakanin haraji da kudaden fito da sauransu za su ba da tiriliyan biyu da ɗigo 97 wanda ya nuna cewa a aƙidar gwamnati na tunanin ta rika ɗan gocewa daga mai ta dinga ɗan zare kanta tana ƙarfafa waɗansu hanyoyi a wannan shekarar tana so ta tabbatar da wannan hanyar saboda haka sai ya zama cewa ta inda za a samu kuɗaɗen ba zai dogara ka cokan akan mai ba mai ya fara rage rawarsa to a cikin waɗannan kaso ɗin kuma ta rarraba su kaso hudu akwai biyan basussuka da za a yi wanda zai ɗauki kusan tiriliyan ɗaya da shida sannan akwai kuma kashe kuɗi na yau da gobe wanda zai ɗauki tiriliyan biyu da ɗugu sannan akwai kuɗaɗe da za a bawa waɗansu manyan ma'aikatu masu cin gashin kansu kamar ma'aikatar zaɓe inec kamar inec da judiciary wato ma'aikatar shari'a eh, da nas wato assembly waɗannan kuɗin su zai eh, za su ci gashin kansu na kamar biliyan 419.6 to sai kuma abin da ake kira capital expenditure wato ah, kuɗaɗen da gwamnati za ta kashe wajen mahimman ayyuka na ƙasa wanda shi kuma ya ɗauki ah, triliyan biyu da ɗigo 241 ah, wato kamar kashi talatin 30.6 na bajet din an shirya shi ne akan a yi amfani da shi wajen mahimman ayyuka so in ka duba wannan za ka ga cewa kudaden kuma kamar yadda aka faɗa an samu raguwa a kan mai in ka haɗe su gaba ɗaya za su baka wannan kuɗin da ake nema to gibin kuma da za a yi wato gwamnati za ta samu aron kuɗaɗe daga cikin gida kamar tiriliyan ɗaya da ɗugo 2,252 na cikin gida na waje kuma bashi a tiriliyan 1.67 wato shi bashin cikin gida su ne ta hanyar bankuna ta hanyar abin da ake kira bonds da treasury certificates wanda ake bawa bankuna ake samun kudade ta wato za ta tatsi bankuna ta karɓar araren kudaden su ta rike don ta cike wannan gibin da take gani wanda za ta yi da shi an shimfiɗa shi kansa ta budget ɗin a cewa mai darajarsa za ta kai dara arba'in da biyu da ɗigo biyar a dara arba'in kuma a halin yanzu ya haura hamsin to amma ana tunanin sakkowa duk da zai a shekara suna tunanin cewa ba zai wuce ba zai kasa da dala arba'in da biyu da ɗigo biyar ba sannan kuma da tunanin ita gwamnati za ta haƙo mai wanda zai kai ganga miliyan biyu da ɗari biyu a shekara sannan kuma a canjin kuɗi na ƙasa a shekara ko a rana mana a shekara hmm. sannan ana tunanin cewa shi kuɗin canji zai da mana cewa naira tana ɗari uku da ɗigo biyar a kan dala saboda haka wannan ya sa suna tunanin cewa shi tattalin arzikin ƙasa gaba ɗaya zai ƙaru da kashi biyu da ɗigo biyar to a cikin kudaden da suka bayar cewa kamar yadda muka faɗa kusan triliyan biyu da dubu tara zai tafi ne a harkokin yau da kullum na gwamnati sannan kuma triliyan biyu da ishirin da hudu zai tafi a abin da ake kira capital expenditure manya-manyan ayyuka to wannan kusan shine abin da shi wannan budget ko kasafin kuɗi ya kunsa a takaice a cikin wannan shekara. to um, comrade uh, nura iroma ma'aji. ka ci abin da dokta ya magana game da kunshin kasafi kuma kuma na san a mataki irin naku kun yi nazarin alkalman nan kun lura da yadda aka rarraba a sassa na fannonin shi tattalin arzikin da kuma na al'amuran kasar ma gaba daya yaya ka sanya rage gashi dai malam ya mana bayani dala dala yawan kasafin kuɗin da kuma yadda za a nemo shi to ya aka wawatsa shi a cikin kasafin kundu ba. na'am um, alhamdulillah assalamu alaikum jama'a wato kungiyoyi masu zaman kansu su kansu sun yi nazari akan wannan kasafin kuɗi wadda muna sa sun dawo daga hutu yanzu ranar tara ga watan janairu dinnan da muke ciki za su zauna su kalle shi filla-filla su tabbatar da abu wannan kasafin kuɗi eh, ya dace da abun da al'umma suke bukatu na al'umma wato mun kalli ɓangarorin shi wannan eh, kasafin kuɗi na farko harkar sufuri tana da wajen naira biliyan 262 a ciki sannan kuma harkar ruwa tana da biliyan 85 ita ma a ciki sannan harkar masana'anta da nemo masu saka hannun jari yana da naira biliyan 81 sannan kuma harkar tsaro na cikin gida wadda ake kira da suna interior yana da biliyan 63 a ciki sannan harkar ilimi tana da biliyan 50 harka ta lafiya tana da biliyan hamsin da sannan ita kanta kanta federal capital territory yana da kaso a cikin wannan harsashen da aka yi na kasan da aka ba su za a kashi cikin wannan shekara a biliyan talatin sannan niger delta za a kashi biliyan talatin da uku ministrin kenan sannan kuma akwai wani development commission wata hukuma mai kura mai raya yankin kenan na'am da gwamnati ta yi musamman ita ma kuma tana da biliyan 61 sannan harkar shari'a bana an samu su biliyan ɗari wato harkar ayyuka na hanyoyi gidaje da ministry na power works and housing da gine-gine an ita ce ta fi kowace kowane bangare samun kaso mafi tsoka wadda suna da biliyan 529 wato wannan allocation ne da gwamnati ta ware a bisa tunaninta hmm. take ganin ya dace a wannan bangarori fasalin da ta eh, fasalta na ta aiwatar a wannan shekara hmm. mu abin da muka hanga mun kalli bangarori kamar guda uku zuwa hudu bangaren lafiya musamman uh, wannan fasali da ta yi bai muna kyauta zaton ya kamata gwamnati ta kalli wannan bangare sosai amma in ka kalle shi gaba daya ya kamata gwamnati ta yi la'akari da akwai declaration da dama da kasashe suka yi na afirka wadda suka ce za su ringa ware kashi sha biyar na kasafin na yawan kasafin kudinsu a kan lafiya saboda muhimmancinta ya kamata gwamnati ta kalli wannan sannan akwai kudure-kudure still na kasashe na bangaren ilimi shi ma da suka ce a ƙarƙashin unesco da suka ce za su ringa ware akalla kashi 25 zuwa da shida na kasafin kuɗin na saboda muhimmancin ilimi a rayuwar al'umma wannan gwamnati ya kamata su da ke yana gaban majalisa ya kamata majalisa su yi su duba shi su ga abin da ya dace a kansa sannan idan ka kalli bangaren kasan nan da aka yi na naji delta da kuma shi wannan hukuma ta ci gaba da aka yi duk bangare ɗaya kuɗin nan zai tafi muna ganin ya kamata ko da gwamnati ba za ta rage ba ya kamata ta yi la'akari da wasu bangarori kamar na lafiyar na ilimi ya kamata ta kara kalla ta canja alƙallumanta da hasashen da ta yi jama'a abinda da ya samu kenan sai mako mai zuwa don ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin dr habibu haya da malam nura iro ma'aji da mahmud ibrahim kwari wakilin murar amurka da ke kano nisa garba ke cewa sai makan gobe idan ubangiji allah ya kai mu ku huta lafiya kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau